DW darasin rayuwa. Ina makaranta aka cire na aka yi mana aure idan da an banni na karatu na kuma na ci gaba na mallaki hankali na ko wahalar shi da zai ba mai bi kila na san na juya biyar ta zama goma. To wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai duba. yadda duk ake ganin ana samun ci gaba a fannin karatun 'ya'ya mata har yanzu a ƙasar hausa akan samu wasu iyayen da ke cire 'ya'yansu daga makaranta su aurar da su da ƙananan shekaru ko shin mecece dabarar wannan auren wuri da ake yi wa yara musamman ma mata kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa akan wannan dabara idan kuma ba haka ba wani irin darasi iyaye ko yaran suka koya Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa wanda a yau ni binta Aliyu Zurmi ke farin cikin jagoranta. To madalla domin jin girman wannan matsala ta auren wuri da ake yi wa 'ya'ya mata mun gayyato hajiya Khadija Sa'ad shugabar kungiyar babbar mace counseling service da ke hidima da al'umma a jihar Kaduna Najeriya. Wannan matsala ta cire yara daga makaranta a aurar da su ko kuna cin karo da ire-iren waɗannan matsalolin? Eh, to da dama akan samu irin waɗannan ah, kuma su yaran su suke ma fara nuna cewa ba sa son haka. saboda wani lokaci ta gurin yaran ma muke sani ana yin haka wasu sukan gudu su zo ta gurinmu wasu kuma ko in suka gudu haka daga gida in aka tattauna da su aka faɗa aka zo da su inda muke to za ki ji yarinya ta faɗa ce ita tana so ta yi karatu ko tana so ta zama kaza in ta girma. A 'yan kwanakin nan kin sami ire-iren waɗannan yara da suke zuwa wajen ku? Kwarai da gaske a satin da ya gabata ma akwai wanda aka kawo ta wata yarinya Aisha ita ma irin haka ne an cire ta a makaranta an mata aure har ta ma haihu kuma mijin ya yana wulakanta ta da uwansu ne yanzu maganar da nake da ke ma kuma na da ke su ma yana kotu za mu koma ranar shida ga watan nan. To wani irin taimako suke samu sukan samu damar komawa makaranta ko kuma idan kun je kotu akan samu damar raba auren? eh kwarai da gaske idan alkali ya duba hakan bi tsari tunda yawanci wa'inda suke zuwa tunda na arewa ne mafi yawanci suna addini ne na musulunci da kuma kotunan da ake zuwa kotunan shari'ar musulunci ne to idan aka duba yanda aka tsara aure da yanda yake da ba a sa mace ta yi dole alkali dai ya duba abubuwan in ya zama wanda za a raba auren ne idan alkali ya raba to hmm. mukan samu nasara yara su koma makaranta idan ya zama yarinyar ta riga ta haihu ba idan aka ce yarinya an mata aure ko da mun kankantar shekarunta in aka ce an raba auren nan ko mijin ya sake ta ko alkali ya raba saboda maslaha to sai ya zama na cewa iyaye sai su nuna ita za ta ɗauki nauyin kanta komai da kika sani da ake ma yaro kafin a mai aure sai su dina. kamar shekara nawa kike magana a kai kin ce yarinya ko mun kankantanta. ka kamar shekara goma sha shida shekara goma sha bakwai sai iyaye su ce yarinya ita yanzu za ta ci gaba da ciyar da kanta farko ma yadda za su yi surviving rayuwa su samu abinci su ci shi ne to sai zama kawai dai an tarwatsa rayuwa amma aka yi sa'a kamar na ita wannan da nake faɗa miki ya zama ita ta haihu ne amma yarinyar ta rasu wurin haihuwa saboda mijin bai kai ta asibiti ba ya ce ba a zuwa asibiti da sauransu shi a ka'idan shi har ta wahala dai sai zama abin haihuwan ta rasu to kin ga kamar irin wannan tunda ta samu lafiya za ta iya komawa ta ci gaba da karatunta a inda ta tsaya To Hajiya Khadija kasancewar yadda kuke mu'amala da mutane kuma kuke jin irin-irin waɗannan matsalolin. Kina ganin ana samun biyan bukata a kan dalilin da yasa ake aurar da yaran nan da wuri? Gaskiya in ma ana samun bukata biyan bukata ta bangaren iyaye ne su ma bai wuce na kwaɗayi ba wanda a cikin kashi ɗari kila kashi goma ne bayan an yi aure suke samun ci gaba na abun da ake ba su ya dore a ci gaba. To wani darasi kike gani iyaye da ke da irin wannan ɗabi'ar ya kamata su koya? Abin da iyaye ya kamata su fahimta shine abun da bahaushe ke cewa naka sai naka. Duk lokacin da iyaye suke da ya suka ba da ita aure a lokacin da bai dace a ba da ita aure ba a bisa kwaɗayi ko kuma kawai eh, ana so a yanke mata rayuwa idan aka je aka dawo abin ya zama bai yi daɗi yadda aka zata ba to kansa abin zai dawo idan yarinya ta samu laluran wuyoyin fitsari gida za a dawo da ita babu namijin da zai ke ta na san sun sha gani a fina-finai sun sha ji a rediyo sun sha gani da idansu amma suna mantawa to duk lokacin da aka yi wannan iyaye za a dawo musu da yarsu in ba ta da lafiya sannan su sani idan aka samu irin wannan matsalan kamar na yarinyar nan da na faɗa an yi aure an samu ciki ya ce shi ba za a je asibiti ba irin waɗannan yanzu daga ƙarshe ina yarinyar za ta dawo wurin su za ta dawo wa aka lalatawa rayuwa inda mata haihu still ita za ta dawo da ɗa menene riban auren. To Madalla Hajiya Khadija mun gode. Daga jihar Katsinan Dukko wakilinmu Yusuf Ibrahim Jirgaba ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. iyaye da dama musamman a ƙasar Hausa na daƙile mata burin su na yin karatun boko ta hanyar cire su daga makarantu a yi musu aure ko da suna ƙanana kamar yadda ta faru da Asma'u Abdullahi wadda ta ce ta sha bakar wahala ga jikinta bai yi kwari ba kuma su bi ne a gurin mai gidanta abokiyar zamanta tana da 'ya'ya da yawa ga shi a cewarta ita kanta ba ta daɗe da gama fara yi wa kanta hidima ba sai gashi ta shiga tsindin cikin hidimar al'umma wadda ta ce ta koyi babban darasi domin inda son samun ta ne a ce ta kammala karatu kafin yin auren. Na koyi darussa da yawa ina SS2 makaranta, gab da zan gama makaranta. aka yi bikin an yanke man karatu na tun da yanzu inda na yi karatu na na gama ina iya ci gaba kuma ba wani dadewa ne ba ko da yan auren duka ko wata shida ma ba a yi ba da yin bikin na dawo gida mafi akasarin iyayen kan cire 'ya'yansu daga makarantu su yi masu aure saboda suna alakantawa da cewar auren shine mafi ala sai dai saboda gudun turje 'ya'yan shi yasa ake cire su tun suna kanana ba su san ciwon kansu ba a yi musu auren kamar yadda Aisha Muhammad ke cewar idan aka yi musu auren suna kanana nan da suke fuskantar babban ƙalubale kuma iyaye ma sukan aura musu wanda ba sa so saboda suna kanana ba su da damar bujirewa Darussa ma da yawa saboda amman aure ban gama karatu ba to kuma mijin ma da na aura dai ba na son shi lokacin baba na dai ke son shi to sai na aure shi akwai sadda ma na kwanta ina rashin lafiya bai mun komai ba sai dai mama na da yan uwana sun suka sha wani yara ni a asibiti sila haka ma ne aka ce to a raba auren wahalar yau daban ta gobe daban duka wata na bakwai ma da yin auren muka rabu kaga ina makaranta aka cire ni aka yi mana aure idan da an banni na karatu na kuma na ci gaba na mallaki hankali na ko wahalar shi da zai ba mai bi kila na san na juya biyar ta zama goma sai dai asama'u ta kara da cewar saboda yadda aka ɗaura mata dawainiyar da ta fi yasa ta ji ba ta iyawa dole aka raba auren saboda dama ta ce sada aka yi mata auren hakunya take ji a nuna ta a ce tana da aure saboda ta yi kankanta aikin ma wanda ma ba nawo ba cewa ake yi in yi aiki da yawa na yaran ta ma sai ta haɗa ni da su ta ce in masa aiki ko kuma ta tahiyar ta unguwa ranar aikin ta ta bani da aiki dole dai ina shan wahala wani aikin ma ba iya yin shi nake yi ba kawai dai ina daurewa in ganin kin ce kina karatu aka yanke wannan karatu aka miki aure yanzu kina sa ran zaki koma karatun tunda babu auren koko to ina son in koma inda hali yanzu ke inda kin yi karatu me kike son ki zama a bangaren karatun ina son in zama likita masana harkokin ilimi na ganin ba 'ya'ya mata damar yin karatu na taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma ganin irin tasirin da suke da shi a cikin al'ummar yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga katsina a najeriya da dama dai waɗannan yaran da ake yi wa aure da ƙananan shekaru ba su riga da sun mallaki hankalin sanin ko su waye ba ballantana su kai ga sanin haƙƙin da ke tattare da aure da ma na kula da sauran al'umma wanda hakan kan kai yaran da guje-guje wasu ma kan kai ga yanke shawarar ɗaukar rayuwarsu ko namijin da ya aure su. To bari mu ji halin da irin wannan aure na wuri ya jefa wata matashiya da ke da burin ganin ta yi karatu mai zurfi a jihar da magaran na jamhuriyar Nijar a ciki. Labari na Ni shekara ta goma sha takwas amma a shekara ta goma sha uku ina lakwal aka gudda aka mana armi da wani lattijo sa'an babana wanda ban nasu. da aka mana arme da ni da shi kashi na sai daban na murice daban na rana daban na dare daban muna zama dai a haka dai da naga abin beyi na tsere na tai na bari shi to madalla ma sauraro da haka shirin namu na wannan makon ya kai gaci tare da fatan shirin ya ilmantar kuma a madadin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin binta aliyu zurmi kewa mai sauraro fatan alkhairi